su ne wanda suka hana mutane zama lafiya su ne wanda suke cutar da mutane suke illata mutane suke kashe mutane masu garkuwa da mutane ne akwai korafi da muka samu daga wani bawan Allah da ke zaune a garin zarewa karamar hukumar rogo a nan jihar kano ranar sha bakwai ga watan takwas na wannan shekara ta 2024 wanda ya sanar da mu cewa an je har gida an yi garkuwa da essa 'yar kimanin shekaru ashirin mai suna hafsa wanda kuma ta daɗe ta yi kwanaki a hannun mutanen kusan kwanaki talatin wanda kuma an nemi sai ya ba da kuɗi naira miliyan talatin wanda kuma shi bai da wannan kuɗin wanda ya zo yana kuka ya kawo rahoton wajen 'yan sanda bayan samun wannan rahoto mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar kano cp salman dogo garba wanda al'ummar wannan jihar suka yi lakabi da dogon aiki ya tada dakarun 'yan sanda a ƙarƙashin jagorancin OC anti-kidnapping SP Aliyu Muhammad Awal tare da basu umarni lalle lalle a tabbatar da an kubutar da wannan yarinya kuma an kamo waɗannan mutane da suka yi wannan garkuwa da ita amma Alhaji Buma shine bayan fa sun yi garkuwa da yarinya kafin su tafi sai da suka illata mutumin nan suka yi masa mugun duka sannan suka tafi da yarinyar tun daga nan wato jihar Kano suka fita da ita daga jiha a wannan tsakar dare to a takaice dai a bayan an samu nasara an ji haccan jihar kaduna wato karamar hukumar makarfi a can daji aka kamo su a cikin ikon allah ko bayan an kamo su din aka kubutar da yarinyar gata a nan yar kimanin shekaru ashirin to alhamdulillahi dai mun kai ta wurin likita ba a mata komai ba